Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta fitar da bayanin cewar babu makawa a shekarar na da goma sha takwas za a gudanar da zaɓuɓɓuka guda hudu. Na farko Zaɓen shugaban ƙasa na majalisar dokoki da kuma na majalisar dattabai na ƙasar har ma da na shugabannin ƙananan hukumomi. Akan haka ya tambayi Alhaji Ruwanu rubutu a matsayin sa na ɗan jam'iyyar RDPC mai mulkin ƙasar ko cewar za su cimma burinsu kuwa? Kadan Allah yarda wannan zaɓe za a yi ta. zaɓe kuma har hudu yanzu ma haka ana shirye-shiryen wannan zaɓen jiya ma na fito mitin daga yawunde ana shirye-shiryen wannan zaɓen allah ya yarda za a yi ta kasa allah ne ke komai amma shi shugaba ya faɗa ya sake ya nanata ya ce za a yi zaɓen duka kuma zaɓen su a da lokaci yai, ka kama yanzu daga zuwa april wata na hudu za a yi zaɓen su senat, senator bayan wannan wata na bakwai za a yi zaɓen su mayo da su deputy to bayan wannan oktoba za a yi zaben shugaban kasa to kuma muna tsammanin ma zai saka regional a ciki saboda ya saka regional wannan rikicin da yake faruwa da shashin ingilishi wannan magana za ka ji shiru kuma ba za a sake wannan magana alhaji ibrahim mai yaƙi shi ma ɗan jam'iyyar adawa ne na sdf ga abin da ya ce eh, mamawar kasar namu yadda take tafiya shugaban kasa shine wuka shine nama shi ya magana mun ji shi samu ma wakati mun ga mun taro muna mun shirya muna jira mu a shirye muke muna jiran samu mu ga abin nan to amma yadda halin take kasar take tafiya yanzu mu ba mu ga cewa wannan zaɓi shekarar nan zai yiwu ba shi dai ya faɗa ne muna gani don ya kwantar ma mutane da hankali da ƙasashen duniya gaba ɗaya su ji su tabbatar cewa za a zaɓen nan amma mu muna ganin cewa zaɓen nan zai yi wuya shugaban jam'iyyar upc na ƙasar kamaru musa gabriel ya ce a wannan shekarar za a dama da su gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru dai ta fitar da kudade har miliyar hamsin na sefar ƙasar ta miƙa wa hukumar zaɓe mai zaman kanta domin ta yi shirye-shiryenta na gudanar da zaɓukan da za a yi anda ƙasar ta kamaru take fama da waɗansu matsaloli kamar na yan awarin ingilishin ƙasar, wanda suke nema a datsa ƙasar gida biyu muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru